Kalangu, studio take tahiya yanayin Niger studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Maido da ƙa'idodin aiki a wuraren kiwon lafiya domin samar da aiki mai inganci shine tunanin da ke gaban hukumomi wajen horar da unguzumai a nan yamai tun ranar ciya. ma'aikatar kudi ta nijar ta sanar da soke jaraba ɗaukar jami'an duwan kai tsaye da aka shirya 19 ga watan satumba shekara ta 2018 da 7 ga watan janairun shekara ta 2019 abinda 'yan takarda suka samu jaraba suka ce bai taso ba tare da kira ga hukumomi da su duba wannan mataki nasu. horo kan tasirar zamani a cikin makarantu da cibiyoyin na'urori masu kwakwalwa a Nijar menene ake magana takamaimai karin hasken Fatima Alhayar ɗaya daga cikin masu ba da horon shine rahotonmu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. a ji aka fara horo a nan yamai zuwa ga unguzamai kan girmama ka'idodin kare hakkin ɗan adam da ma'aikatar shari'a ta shirya ta da haɗin gwiwar eh, ma'aikatar kyau lafiya wannan horo na da manufar wadda kan unguzamai domin kauce duk wata musgunawa da kuma tarban mara lafiya cikin fara'a madan hassan hassana mamba ta ƙungiyar unguzamai ta mai a cikin rahoton rukayeto abdurrahman mace tana da incin idan ta zo gidan asibiti ta shi gurin ungozoma a matatar tarbo na musamman injin ta ne bayan ta bar asibitin ta huta cikin nutsuwa kenan ta samu kulawa yadda ya kamata macen da ke cikin ciwo bata san abun da take ba ba ta san halin da take ciki ba ungozoma ita ya dace ta bi ta sau da ƙoha ta kula da ita sosai idan ana hukunta su da ungozoman da suka san sun yi laifi za su gyara halayensu saboda irin wannan za mu ƙara wayar ma ungozomai kai su rinka yin aikin su yadda ya kamata za mu yi unhwani da wannan zaman bayar da horon mu tattaro ungozomai mu ƙara tuna tunatar da su 'yancin 'yan malati da kuma hukuncin da zai biyo baya idan aka wulakanta dan malati saboda a yanzu akan shi ne muke zaman taron. ayyukan fyaɗe na ci gaba da karuwa a yankunan ƙasar mu kuma yawancin waɗanda abin yake rutsawa da su ba su fitowa ƙarar su faɗe tashin hankalin da suke fuskanta a cewar shugaban sos farm a enfant victim de violence sos fab waɗannan mata na ganin abin kunya ne kuma yawancin masu musu faɗen suna cikin unguwa tare da su maryama musa shugabar sos fab a cikin rahoton jalla maryama kenda akwai wa'inda aka ma faɗi da yawa bana babbar cibiyar kasar tamu da sauran ƙananan cibiyoyi sun yi rajistan waɗanda aka ma faɗi fiye da ashirin kananan yara ne abin ya shawa masu shekaru tsakanin goma da kuma ƙasa da sha takwas har ila yau akwai 'yan mata masu aikin boye-boye da su kansu ba su tsira ba amma abun ba a son magana a kan shi waɗanda abun ya shawa su kuma tsoron hada suke ji saboda idan ba su bayyana ba mu kuma ba za mu iya hukunta waɗanda suke laifin ba tsoro da fargaba shi ke sa idan 'yan matan suna wajejen bakin gari idan sun hada suna tsoron mutumin ya kewayo illanta su ya kamata kotu ta kara tsanani ga hukuncin fyaɗe saboda wanda ya yi shi zai zama kaso na shekaru bakwai zuwa shekaru goma sha biyar. Bayan kure-kure a cikin shiryawa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa alsiya ta gano ma'aikatar kuɗi a cikin wata sanarwa ta sanar a ranar talata da ta gabata ta sanar da soke dukkan jarabawar ɗaukar jami'an kwastan kai tsaye waɗanda aka shirya 19 ga watan satumban shekara ta 2018 da ranar 7 ga watan janairun shekara ta 2019 tun dai aka ɗauki dukkan matakan da suka dace domin sake waɗannan jarabawa a ranakun 29 da 30 ga watan watan Agustan shekara ta 2020. A nasu bangare waɗanda suka ci jarabara da aka soke sun ce wannan batu bai taso ba sun yi kira ga hukumomi da su dibi wannan matsala a cikin rahoton Habibu Garba. Rashin adalcin da aka mu kanmu yanzu daga mu har sauran jama'a na ƙasa gaba ɗaya kowa tambayar kan sheki bisa kan wacce hujja ne aka hidda awon ga sauran bayan Allah a ce mutum 21 za a ajewa bayan juju ya magana bayan halsiya ta yi magana a shi zami tsaye mai kwato incin kira da babban murya ga masu haɗi a ji na ƙasar nan da cewa mu ba wani abu muke roƙo ba can da ba adalci muke nema abu doka dalla dalla abin da doka ta ce a yi shi don haka yanzu abin da muka ci duk wani wanda yake mai haɗi a jini muna iya zuwa wajen shi mu kai kokenmu don haka idan muka bi wannan hanyoyi na lami lahiya ba su yi ba za mu je gaban juju na kotun koli mai kula da harkokin da ke da hannun gwamnati a Malam Salisu Sule ne ɗaya daga cikin waɗanda suka ce jarabawar da aka soke. Ƙasa da mako guda ne ya rage a kawo ƙarshen karatun shekara ta 2019-2020 jadawalin karatu ya kammala a cikin wasu makarantu. A makarantar firamare sabon gari ta da kwaro yankin maraɗi ana shirya jarabar eh, kimantawa ta baya-baya domin ɗaliban da za su je aikin gaba. Mamman Sama, daraktan makarantar a cikin rahoton Adamu Umaru. Kafin ma a yi wannan dakatarwar mun ci kusan kashi 90 cikin 100 na jadawalin karatu baki daya. Kashi goma cikin 100 ne aka ida bayan da aka dawo, kuma tuni malaman makaranta suka fara bita kafin zuwan lokacin jarabawa. Nan da lokaci kaɗan za mu gudanar da jarabawar ɗalibai na ajin karshe. Gaskiya mun gamsu, mun zo kusan karshen karatun tun ma kafin saukar ruwan sama da suka ɗan kawo muna cikas. Muna da ɗakunan karatu na zana akalla goma sha shida. A ran Asabar ne aka yi ruwan saman. sai muka sake gyara ɗakunan karatun da suka faɗo kuma aiki ya ci gaba. Karfafa shigar yara da ke da matsalar narkasa a cikin makarantu shine burin da ƙungiyar murna yara take son cimma ta hanyar shirya ayyukan kawo ƙaruwa da fahimta a cikin wasu makarantu na yankin doso da zandar a wannan lokaci na ƙarshen karatun shekara. a cewar kwardonaton ƙasa na ƙungiyar waɗannan ayyuka na ƙara ingiza yarda tsakanin yara masu nakasa da sauran yara muhammadu umaru ta wayar tarho a cikin rahoton nafisa adamu Mun zaɓi makarantu goma a Doso goma a Zandar. Kowace makaranta ana shirya tarurruka da ke bai wa ɗalibai damar yin sallah a cikin annashuwa da gasar karatu da wasan langa da waƙoƙi da raye-raye. Gaskiya abubuwa ne masu ƙayatarwa. Wurin da wannan tsarin ya saka a gaba shine samar da wasu hanyoyin cuɗayya tsakanin yara masu nakasa da waɗanda ba su da nakasa. Anan kuna ganin yara masu nakasa suna yin gasa tsakaninsu da waɗanda ba su da nakasa. kuma yaren da basu da nakasa suna karɓa tukuci daga abokaninsu masu nakasa suna jin daɗi sosai wannan yana ƙarfafa hulɗa tsakanin yara masu nakasa da waɗanda basu da nakasa. Babban ma'aikatar yaƙi da fataucin mayagun ƙwayoyi ta gabatar a ranar jiya da gungun mutane masu sarandan mayagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa guda biyu. Mayagun ƙwayoyi masu lahani sosai kamar hodar Iblis da wiwi mambobin gungu na farko dukansu 'yan kasashen waje ne kuma an kama su ne a ranar 4 ga watan juli a cikin unguwannin balafon da aeroport kana gungu na biyu na kunshe da 'yan nijar an kama su a zandar da yamai bayan wani bincike a ranar 3 ga watan julin da ta gabata cikin ɗakin biyu daga cikin mambobin gungun a zandar karin hasken kakakin 'yan sanda kwamishina abu muntari a cikin rahoton abokan aikin mu na labari. gungu na farko ya shi mutane tara ne a cikinsu mace ɗaya da wani yaro dukkaninsu 'yan ƙasashen waje ne. Abin da nake son bayyana wa waɗannan mutanen suna aikin sayar da kayayyakin motoci. Bayan bincike an kama su da gram 115 na heroin gram 48 na kokain da takardar filaye da shek ta ɗaukar kuɗi a banki da waɗansu takardu da mota ɗaya. Wannan samamen ya sa a shekara 2018 mun samu wasu cibiyoyi uku da ake gwaje-gwajen sarrafa miyagun ƙwayoyi a nan yamai. Gungu na biyu ya ƙumshi mutane bakwai ne 'yan Nijar da aka kama a zandar da yamai. Binciken ya sa an samu kilogram ɗaya da gram 375 na méthamphétamine, de motadio. Ces véhicules ont été également saisis. Gungun jami'in 'yan baronmu sun buƙaci da a gudanar da zaben ƙananan hukumomi kafin zaben shugaban ƙasa wannan sanarwa sun fitar da ita ne a ranar jiya a yamai 'yan baron namu kuma sun buƙaci da a yi bincike kan ƙirgam na zamani tahiru gimba shugaban dal ma'aikata bamba na nonna fili a cikin rahoton muktar muhammadu. mun tsaye gwamin gwamnati jaki kuma mun ce sai an yi muna zaben ƙananan hukumomi shi zai ba mu damar sanin mi an kasa cikin kundin zaben da an ka tsara dan in ba hakan gaba akwai lauje cikin nadi kun mun ci a binciki kundin shi da kanshi da ja mun ga abu da yawa akwai garin da adda mutum 300 masu kada kuri'a misali amma a bayan an rajista an kare ba huce mutum 30 ko 13 da da sun kaito ko ya san kowa zabe ne na gida kuma shine demokrasiya mai inganci ta gaskiya duk kasar tana son haka har jami'o'i masu biyar su sun yi furji sun ce musu yarda ba sai zabe ƙananan hukumomi parti na tare su cikin emirin sun ce sai ƙananan hukumomi to magana ta kare Nijar na da a jimilce daga ranar 8 ga watan Juli marar lafiya da aka ma gwajin COVID-19 8,435 tun gano mutum na farko a Nijar a ranar 19 ga watan Maris ɗin da ya gabata daga cikin waɗannan mutane da aka ma gwajin. 1,097 sun harbu, 976 sun samu lafiya, 53 na ci gaba da samun jinya yayin da 68 suka mutu a cewar sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya a ranar jiya. Wannan sanarwa ta jaddada cewa a ranar jiya har yau duk a ranar bisa 176 da aka ma gwajin a Nijar sabbin mutane uku ne aka samu biyu daga kasashen waje kana ɗaya a Agadas. Barka dan uwa, kana lafiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa, ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun sun sai rahotonmu na musamman mayar da matasa ɗalibai kuma na makarantun mayar da matasa ɗalibai na sakandare da ƙwararrun masanan taswirar zamani shine alkawarin da Servir Africa da Niger Optic suka ɗauka. Ɗaliban na samun horo kan taswirar zamani ta hanyar wasu ayyuka a cikin makarantu da cibiyoyin na'urar masu kwakwalwa. a yin horon a mai wakilin mu olivier asubavi ya je wurin ya kuma sami hira da ɗaya daga cikin masu ba da horon fatima alher horar da ɗaliban makarantun sakandare a cikin zane-zane na na'urar zamani wato taswirar digital shine manufar star app ta nishar maptik nishar bayan ƙananan hukumomin doso tawa da kwanni yanzu lokaci ne da yamai ke karɓar ɗalibai talatin waɗanda suka zo daga makarantun sakandare uku na babban birnin fatima alher shugabar tsarin maptic nishar ta yi muna ƙarin bayani bayani. Mun soma da ba makaranta horo kan zane na'urar zamani da ake ce ma cartography da kuma wadda ake ce ma cartography numerica don su fahimci me ake nihi da su. Mun ba wannan yaran horo ne kan GPS da Western Tracker da zai ba su damar su tattaro bayanai ko da ba su yi aiki da GPS ba suna iya tattaro bayanai ta hanyar amfani da babbar na'urar ta salula domin tana da GPS kinta a tare da ita. Abin da za mu gani shin yaya ne za mu yi mu kara wannan bayanan ta yadda za su amfani yaran. zuwa gaba. Me yasa dole ne waɗannan ɗalibai su koyi yin zanen na'urar zamani? Duniya ta zama tamkar wani shafi na samaniya. 'Yan makaranta da dama suna da matsakaicin sani kan na'urar zamani kowane ka gani yana da salula babba tare da shi mai ɗauke da yanar gizo. A nahiyar Afirka muna da karancin sani bayyanai ta hanyar zane na'urar zamani cartography musamman ma a ƙasar Nijar. Ma'anar anan ita ce mu ba yaran horo kan wannan fannin don su san abin da ke wakana a ƙasar su maimakon kullum suna ta fama da wasu suna dai kan hanyoyin sadarwa na zamani. mu ɗauki shigon kiwon lahiya misali ta yaya bayanan da zarar an tattara su za su iya taimakawa jama'a Idan muka ɗauki misali ɓangaren kiwon lahiya, bayanan da muka tattaro na gidajen kiwon lahiya suna da mahimmanci kwarai da gaske saboda kamar yadda muka saba faɗa zanen na'urar zamani cartography na sa ɗauki ƙwararrun matakai. Yau tabbat akwai sunaye da kuma gidajen likitoci da dama amma babu masaniya takamaimai kan cikakkun bayyanai na yanar gizo kan sanin inda wannan gidajen asibitocin suke girki Kenan 'yan makarantar nan da zarar sun samu horo suna iya amfani da sanin da suka samu su ɗauki misalin na ɓangaren kiwon lahiya su zayyana wuraren da illahirin gidajen asibitocin na birnin yamai suke wannan kuma zai ba gwamnati damar ya san inda gidajen likitocin suka yi yawa sannan kuma da inda ake da bukatar su haka zalika wannan aikin zai taimaka sosai ga baki misali in suna son zuwa asibiti ko kuma zuwa wata clinic da zarar sun lalubo sashen da 'yan makarantar suka girka za su gano wuraren da suke nema to karshen labarin namu kenan daga studio kalangu